ubangiji ta ala ce mu'ilan ladina kafaru Allah an ci waɗanda suka kafurta min bani isra'il cikin bani isra'ilawa ala lisani dawud wa isa bin maryam a bisa ga harshen annabi dawud alaihi salam da kuma harshen annabi isa kan maryamu alaihi salatu wa salam Allah an ci kan waɗannan harsuna guda biyu zalika hakan kuma ya faru ne jima'a sau saboda abin da suka rinka yi na sako wa kanu ya'tadun kuma sun kasance suna ƙetare iyakar ubangiji kanu la hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba ta hana junansu munkarin da suke aikata kaga ina aikin karna da za ta hana ni ba in da kana yi da zan hana ka ko in maka inkari ba wannan shi ne su labu da ma kanu yaf'alun duk da irin abin da suka kasance suna aikata lafazin annabi abin da yake nufi a sarfi wal ibad huwa rahmatullahi ta'ala a nisan da mutum a kore su daga ranar ubangiji duk lokacin da aka ce Allah ya la'antuwa ne ana nufin Allah ya kore su daga rahama Allah ya haramta masa rahama ubangiji subhanahu wataala ya ne san da shi daga jin kanta to kaga wannan ba karamin hadari bane a cikin mutum yayi aikin da aka sanya la'anta a cikin shi ne ma'anar lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il karkashin min bani isra'il lafazin isra'il dan ayyuka mutum dawan Allah wanda kan bene na annabi yaqub alaihi salam sai malamin suka ce wannan ya nuna halaccin la'antar duk wanda ya aikin da ayar ta bayyana ko da ko yana dangantuwa zuwa ga babban gida gida irin da annabta dan an ce da allazina kafaru ya fitowa min bani isra'il ai isra'il din annabi ya kuke ma'ana waɗanda aka la'anta din nan suna dangantuwa zuwa ga gidan annabin Allah amma duk da haka sun yi abin da ba mutunci bane ba ya kala'ance su ya ta tsine ne to dan masana kuma wani da yake dangantuwa zuwa ga wani gida wanda bai kai gidan annabta matsayi ba bai kai gidan manzanci matsayi ba mun ba da aula idan yi abin da ya kamata a lalace shi ba ma la'anta ta hukan sannan da aka ce ala misali dawuda wa isa bin maryam lafazin lisan yana daukar ma'ana guda biyu ko dai a ambaci lisan ana nufin gaba wato na tsoron da ɗan adam ke magana da ita ita ce tsokar da ke cikin baki harfi lisan akan ambaci lisan ana nufin wannan ko kuma ambaci lisan ana nufin yare da dan adam ke magana da da nan mu ce lisanu kanuri ma'ana yaren kanuri ke lisanul hausa ma'ana yaren hausa ke nan lisanul arabi ma'ana al-lisanul arabi yaren larabci kaga lisan ko dai yare ko kuma a'a harshe gadar da dan adam ke magana da to me ake nufi da wannan a cikin wannan aya Allah an tuwa da suka la suka suka kafirce cikin bani Isra'ilawa على لسان dawud ka ce a bisa ga yaren annabi dawud wa isa da maryam da yaren annabi isa dan maryamu ko kuma a kan harshen annabi dawud da kan sai furfa la'anta a kan harshen annabi isa da sai la'anta na daya abinda ake nufi a nan wurin shi ne harshen ma'ana abin da yake magana yaran sa din kenan na'urar magana din ina fata an fahimta ah, na'urar magana din kenan ita ake nufi wadansu malamai suka tsaya abinda ake nufi shine yaran a bisa ga yaran su wadansu suka ce duk ba maganin na'urar magana ba su ba maganar yare ba ne maganar littafin da aka saukar musu ubangiji ta'ala ya ce nazala bihi ruhul amin ala على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ma'ana kaga yaran lissafin da aka saukar ke a cikin zabura da kuma cikin linjila wannan shi Allah an tuwa wannan mutane cikin zabura Allah an tuwa kuma cikin linjila da ake mutum ya yi laifin da littattafai guda biyu sautattu daga sama Allah an tuwa mutum a ciki a gaba karɓar linjila to menene laifin zalika kuma a saboda kanu a ciki ga ta ko ga ke kure iya kanu da ya tana hauna an munkarin fa'alu ba ta hana sunan su dangane da munkari in ga tana barna ban hana ka ba ko ka ga ina yi baka hana ni ba labi ita ma kanu yaf'alun sir da abin da suka kasance suna aikata hadisi ya tabbata cikin ba da Imam Ahmad dan daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta kare da gare shi Abdullahi dan Mas'ud yake ne manzon Allah ya ce lamma waqa'a banu Isra'ila fil ma'asi yayin da banu Isra'ila ya suka fada cikin ayyukan sabo nahatu ulama'u sai malamai suka tafi suke sai musu bai halatta bai halatta su kuma da aka hana su ba su hannu ba amma tare da haka su malaman sun ci gaba da zama da su a wuraren zaman su sun ci gaba da hira da su sun ci gaba da sun abinci tare da su sun ci gaba da shan abin sha tare da su an bai da ku da haka ta faru manzo Allah ce fa da Allahu quluba ba'dihim bi ba'd sai ubangiji ta'ala ya ɗauki zukatan sashi ya buga akan zukatan sashi ma'ana ya haifar da gaba a tsakanin ya haifar da safani a tsakanin sannan kuma sai ya la'anci su akan harkan annabi dawo da kuma harkan harkan annabi isa alaihi salatu wassalam wannan hadisi abin da nuna kenan cikin mutanen mai namu Muhammad Muhammad a wata riwayar hadisin daban wanda Tirmidhi ya rawaito Abu Dawud ya rawaito da Abdullah dan Mas'ud abinda manzon Allah ke cewa da isra'ila zai ga dan yana aikin ta sai ku bi ya hada ittaqillaha wa da'ma kunta fa ya ce wani kabar abin da kuke dauka kai bar wannan aikin ka koma ka kai gobe da yake sake masa fada bai daina ba jiye da yake sake masa fada bai daina ba wala yamna'uhu zalika an yakuna akilahu wa jaribahu wa sa'idahu da haka haka shi ko bai yake masa bai da ci da shi ba bai da sha da shi ba bai da zama su jira da haka ta faru kuma sai Allah ya la'aike su ci da musu ba wato wannan abu da suke ne abinda wannan abu da suke ne kaga da muka ila da yayi abu ne ba sun yi azi amma ba yi ba ba su ba sun fadakar amma an guji to lokacin da ka faɗa wa mutum magana cewa dai na kaza aikin makarna yake daina ka sake rubuta ka sake rubuta kuma duk irin ayyuka na kaba'ira wanda bayyana ta a sarari abin da ke kayan ɗarna cikin jama'a menene mataki na gaba da ka ɗauka mataki na gaba shine ko ta yi kiwa ko ta yi kiwa ko ta masa hijira ai mai ahlul ma ce ai illa an yakuna fasiqan fa yajibu hijrani da haka ne ba ba na ya zama wajibi a kan su ko da su wasu iri iri da zai cikin tafsirin yake faɗa ya zaga a tafsirin mata dangantakar magana ta kawo yace ubangiji ta ala ya karanta aure sannan kuma ya kaddara mutuwa a cikin mu'amala ta aure da kuma abin da Allah ke kaddara ya na mutuwa akwai wata tafafowa a gobe inda za a yi amfani da ita wani lokacin kasan tsara ko ɗigar juna a tasiri da tsara wa'azin ne wa'azin tasiri da ta wani da ƙasarwa tasiri a cikin aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka kun bantar baina dinihi wa kulluhu fa bayyinu mutumin da bai yi aure wajen ku idan kun yi da addinin ka tabi'a ta ku dace in ko ba ku da addinin ku ba ba ku da halayyar ku ba to karku ba ki abin da hadisin ku nake to shi kana kuma ku zo na aure mutumin nan